laifin daɗi ƙarewa assalamu alaikum tare da ni maman sitra kamar yadda na zo nake gaya muku za mu fara promo haka yau ma na zo zan faɗa muku cewa promo ɗin mu ya kusan ƙarewa ma'ana discount inda muka yi ragewa kaya kuɗi da muka yi saura kwana biyar kacal ya ƙare kamar da kuka sani daman a shekara muna yin irin wannan promo ɗin ne sau ɗaya yawwa wanda za mu daɗe muna promo har tsawon kwana sha biyar to allah ya yarda ɗaya ga watan azumi discount ɗinmu zai ƙare kaya ma'ana za su dawo ainihin kuɗin su na da kuɗin da aka rarrage musu zai dawo kuma sai in allah ya sa muna cikin rayayyu sai wata shekarar don haka wannan dama ce da so ɗaya kuke iya samun ta inda a Strihan Beauty ne a shekara. Don haka nake daɗa tuna muku saura kwana biyar discount ɗin da muka yi ya ƙare. Da yawa suna tambaya yaushe zai ƙare to na gaya muku saura kwana biyar insha Allah kuma sannan kamar da yadda kuka san tsari na idan discount ya riga ya ƙare ko da da kwana ɗaya ne to kuɗi fa ya dawo ki ko da ko mun gama magana da ke ana jira ki turo kuɗi ko kuma dai ko za ki turo sawa sai kuma discount ya ƙare to idan bakin zo siyan kaya za ki siya ni a farashin su yadda suke a lokacin ba wai na promo ba yawwa na gode Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Nurul Hayat kashi na 21. Tana magana hawa yana zuba idanta da in ta harranta da gaske ba ta san yara. Su da su ce, to ba sai yanzu. Tana share idan idanta ta fara buɗe rigar rigarta. Za ta sauke rigar. Yi saurin dakatar da ita. Ke? Haka aka ce miki ake yi? Kamar za ta yi ta ce, To, ai ban iya ba. Juyawa ya fita, sai gashi tare da maman ba Yana tsaye ta gwada mata yadda za ta yi tana dariya, su su juya ya bin musu ɗakin. Har da kukanta, ita wai zafi take ji, maman ba ta dinga lallaɓa ta. Dan ita ma tsayin yaran da ke, ganin ba su samu gatan shan nonon uwarsa ba tun da suka fito duniya. Da kira ta amince, ta ba ɗayan ma. A ran da kuwa ta san shine farkon shan su kuma shi ne ƙarshe, don ita dai ba za ta iya ba. Wani su da dawowa daga asibiti, sun ya shigo ɗakin da Khadija take da safe. Zuwan sa kenan gidan, farki suna ce a jikinsa da ke ta ƙyalƙyali. Waya ce kara a kunnensa, ya shigo ɗakin yana magana amma can kasa-kasa, Yana fi babies da ke kwance. Yana kallon sa kamar da Khadija ke tsaye gaban madubi take kallon sa. Ta Su Sudus ainihin kyakkyawa ne. Duk da yadda yake, gaba ɗaya hankalinsa na kan yaran da ke ta tsotson baki, yana murmushi. Zuwa yanzu jikin Khadija ya yi ƙwari sosai, don har aikin ya gama warkewa. sosai ta suka ciko har ciwo suke mata amma ta ki ba ma yara abinci yanzu mama ba ki ta shigo da su ta kwantar ko za ta tausaya musu ta ba su nono su dai sai mai da wayarsa aljihunsa ya juya ya kalle ta ta yi saurin ɗauke kanta ya zauna na a gefen garin ya ce na san baki ba su abinci ba ba tare ta kalle sa ba ta ce na ba su ka tambaye anti bai ce komai ba bayan wasu mintuna ya ce wani sunan za a saka ma babies din still da ki inda yake ta ce ni ban sani ba Ya ce, ba ki sani ba kuma. Ta ce, ko ni ma ka samu su. Ya ce, a'a, shi za ki zaɓa da kanki, ba yaranki ba ne? In cewa komai tai, ya ce, ina miki magana Amira kuma akwai inda za ni. Ta langubar da kai a hankali ta ce, to, Muhammad da sai kuma ta yi shiru. Ya ce da a hankali ta kallon kallonsa ta ce, kai, ya buɗe ido sosai ya ce, ni kuma. Ya ce, eh, sunanka. Murmushinsa mai kyau ya ce, a'a, ki zaɓo wani sunan da ya Amira. Hawaye kawai idan ta ce, ni kai nake so a sa ya ce aliyu kike nufi ta gida masa kai wani shi ya sake ya ce sunan mahaifinsa da yake nan da sauri khadija daga manta yin bugun faduwa ta ce no barasta aliyu states nake nufi not dr aliyu trap shiru su da sai yana kallon ta miki haifi sake cewa komai ba ya fita yana murmushi raguna biyu su da sai yanka wa yan biyun hassan aka sa masa muhammad hussein kuma aliyu kusan da sadaka da ragon ya mamma khadija ɗaya ma masoyi ba ta gyara mata ma Musoyi ba kanta ya gama ɗorewa. Ta gama mai zuwa barkatun su Shiru kuma ba zancen taron suna ga sha an gyara rago. Yusuf kaɗai ya zo gidan a ranar. ce da ta fara wani irin tunani. An yi wa'in ma'aurata ne ma kuwa? Daga dukkan alama wannan dai ba aure ba ne. don ka tun zuwa da ba taɓa ganin su da siya kwana gidan ba. Amma me ya tsakanin su? Su dai suna bedroom ɗinsa a cikin gidan abinsa da yamma. Shigo Shigowarsa gidan kenan tun safe da ya fita. Anti Maryam ce ta shigo ɗakin, ya juya yana kallon ta sannan ya gaishe ta. Ta amsa da murmushi da ce, Ka san an kai mu da kaya kuwa Aliyu? An sati biyu aka sa bikin daga yau. Kasa ce mata komai da farko baki buɗe, can ya ce, Amma dai ni babu wanda ya gaya min. Sati biyu kuma anti, wata gaggawa me ake yi? Ni wallahi jiddan da magana gaskiya ta fitar min a kai, don Allah ni dai anti. Dare kansa ya ce, Oh God, sati biyu kuka ce, ta bai baki anti Maryam ta ta juya ta bin masa ake. Zauna ya a gefen gado yana riƙe da kansa, can ya ɗago ya tashi ya fita. ɗakin mami ya shiga ya sami ta tana waya ya tsaya ya jira har ta gama sannan ya murere ke ce mami an ta ke ce mu saura sati biyu bikin mami ta ƙarasa masa tana masa wani kallo tsaye yana ta kallon ta can yi juya ya fice daga ɗakin mami ta fito ita ma ganin ɗakin sa ya koma ta fita kwamfan kun da yawan gidan ta ba ya gaishe ta da ladabi ta amsa masa ta ce musa ina son kan wani ɗan aiki ne dan allah cikin girmamawa ya ce to hajiya aikin me zan yi ta ce ina son idan su da safe daga gidan nan ka bisa ga ina za shi ko yanzu ko an jima ko da daddare. Da mamaki ya ce, barista? Ta ce shi. Ya ce, to insha Allah hajiya. Har ta fara tafiya ta juyo ta ce, sannan ka taka tsantsan gaba a hankali, ka san da wanda kake dele. Mami na shiga falo, su dai suke tsaye kusa da windo din bedroom ɗinsa. Ya soke kwatan in ya bar jikin wanda ya rungume hannayensa kamar mai nazari. Can kuma ne story area ɗinsa, ya ja kujera ya zauna. Me mami take gaya wa Musa? Ya kusan minti talatin yana zaune yana jiran ya fita Musa a gida da mota. domin kuwa hakan kaɗai ne zai saka ya cire wani zargin da yake a zuciyarsa amma kusan magariba shiru Musa bai fita ba sai sai taɓi baki ya miƙe ya tafi ɗoro alwala ya dawo ya zauna limshi ido ya duk jikinsa ya yi sanyi jidda tabbas ya sanya so jidda ba kaɗan ba a can amma yanzu bai san bai zo kansa ba gaba ɗaya ji kawai ta fice masa kai gashi dai babu abin da ta yi masa ko dan an takura sai ya yi aure ne yake jin hakan gaba ɗaya ya rasa tunanin da zai yi a lokacin to shi yanzu ya sai da Khadija da 'yan jaridanta idan aka tilasta sanin aure yanzu. Gudu ido ya zauna da kyau yana nazarin idea ɗin da ta zo masa. Ya kama mata wani apartment ɗin kenan? Shafa kansa yana ƙara nazarin shawara a ransa. Jin zata da sallah ya miƙe ya nufi ƙofa ya fita daga ɗakin. Ana idar da sallah ya dawo ɗaki ya ɗau mukullin motarsa ya fita. Shi mami da ke falo a zaune sai ya dawo. Ba tare ta kalle sa ba ta ce Allah ya kiyaye. Yana shiga motarsa ya fita daga compound ɗin. Bayan mai gadi ya buɗe masa gate. Sai dai kusa isa gun titi ya ga Musa ya danno kan mota zai fito daga gidan a guje ta mudubinsa. Sudais ya hau kan titi yana tuki, a hankali yana kallon Musa da ke can baya ta mudubi. A hankali shi ma Musa ke driving ɗin. Sudais ya murmushi ya kara gudun motar sai ya ga shi ma ya kara. Gidan su Yusuf yana fa. Musa na biye da shi a baya har lokacin. Yana fakin a waje ya fito ya ga Musa nesa da shi. Ya kamar bai gansa ba ya shiga gidan. Bai sami Yusuf a gida ba duk da ba gidan ya niyya zuwa ba. Ya tsaya haska ɗin ya hira da mahaifiyar Yusuf sannan mata sallama ya wuce. Gida ya koma ya fakin a waje. Ya fita ya shiga gidan Tare da mai gadi ga Musa a zaune yana kallon sa ce sami na wajen Musa. Da kaka ya fita gate Musa ya miƙe bayan bayansa sai ta tsorata. Sai suna kallon sa da kyau ya ce Hajiya ce ta saka kabini ka ga inda za mu ɗazu. In ina Musa ya fara yi sai dai sa fuska ya ce malam amsa samu tambaya ta. Ya da Musa ya ce kai hakuri barista umaran da Hajiya ta bani kenan. Sai dai ce oke na ga alama wannan ya zama karo na farko kuma na ƙarshe. Ko da wasa ka kuskura ka sake bin bayanan a mota ba za ka ji ta daɗi ba. Da za ka shiga gida ya basa tsaye abu. Sai suna shiga ɗaki ya dalin lambar Jidda. Bayan ta ɗauka suka gaisa, murya can ƙasa ce, kina ji na Jidda? Ta ce ina ji. Ya su mami? Ta ce kina nan lafiya. Ina son wata magana ne da ke. Ke kaɗai ce? Ta ce eh ni kaɗai ce. Da fatan dai lafiya. Ya ce a'a. Jidda, please ki mamata alfarma don Allah. Jinta ya shiru ya kwantar da murya ya ce, kin ga Jidda, har yanzu ban gama shirya abubuwan da suke gabana ba akwai abubuwa da dama da suka shige min gaba baya ga haka ma ki ma ba kin gama karatun ki bane me zai hana ki gama ni ma da gama shirya abubuwan da suke na kafin ai komai me amfanin wannan gaggawar ita ne shiru tai tana sauraron sa har ya gama ta dan yi murmushi da ce to me kake son ka ce ne ilimshi wasu a hankali ya buɗe ya ce a ƙara daga bikin jidda ta ce uhm, aliyu kenan ai ba wai na rasa manema ba ne kawai dai ina son ka ne fi sabilillahi kamar yadda kai ma kake so na a baya kuma idan baka manta ba kai kada ma yi bikin nan ada don kuma ka samu motoci kake so ai bai kamata ka dinga yawo da hankali na da na magabata na ba ba damuwa za ka iya a ɗau ka na haƙura Allah ya haɗa kowa da rabon sana alkhairi duk da jikinsu da sai ya yi sanyi sosai amma ya ke ce haka kika ce ta ce eh ka tura a kwashe kayanka ya ce oke da za ka yi katse wayarsa fadawa kan gari ya lumshe ido Ina tunanin me ya kamata yi miƙewa ya sake kiranta sai da ta kusa katsewa ta ɗauka ya ce to dan Allah ki min wata alfarma ki gaya min ki ta kira mami na ta sanar da ita ba zan iya kai mami na wannan zancen ba dan zata tunani ni ne na fasa jidda ta ce oke daga haka ta katse waya ya soke ajiyar zuciya ya koma ya kwanda gadin shi ta fado masa ya ɗau waya ya shiga kiranta ba dole lokaci ba ta daga cikin sanni murya ta yi masa sallama ya amsa ce bibis ɗin yake kuka haka turo baki dai ta kalli mai sunansa dake tsara tsala kuka tare da ɗan uwansa ta ce to anta tana kicin ban san me take ba mikiwa ya ne ce ina yaran ta ce ga sunan kan gado a kwance Shiru ya marasa abin da zai ce mata. Sun yi ya sa. Khadija ta kallo yadda sauri, jikinta ya sanyi ta shiga kiransa kuma. Har ya katse bai ɗauka ba. ake wayar tana kallon yaran da ke ta kuka. Fashewa ta da kuka ta ce, To ni ce na sa su kuka, ko me ne musu? Can ƙarshen gado ta koma ta zauna tana hararar su. Mama Suwaiba bana kicin tana jin kukan yaran take fitowa, dan lamarin Khadija ya fara isar ta. Ya mutum zai haifi yara ya dinga musu abin da take yi. Jin kukan yaran yayi yawa, ya saka ta fito ta shiga ɗakin, tana kallon Khadija. ta ce kikan baki da kirki gaskiya ki yi haƙuri hakan da na gaya miki banda rashin hankali haka take uwar ta miki me yaran nan suka yi miki kin san baki san haihuwa kika ɗau cikin su kin zata haƙin su zai baki yara ko kwana arba'in ba su cika ba kika haramta musu nono to da haka ake haihuwa kam ai da ba ai ba ni tunda nake ban taɓa ganin uwa irin ki ba na yi miki magana a matsayin wacce ta jika da ke na yi miki magana a matsayin ya na yi miki magana a matsayin ki na shugaba gare ni amma duk a banza to wallahi bar mijin na ke dawo ta dalilin haka ma sai na bar muku gidanku ba zan iya cikewa da zama ina ganin zaluncin nan ba da uwata ta haife ni ban taɓa gani ko jin tarihin uwa irin ki ba wannan kuma ya wuce yarinta tsabaragen iskanci ne idan idan na bar gidan kika babu mai ɗaukar su idan suna kuka ke zaki ɗauki kayan ki daga haka mama soyi ta fita tana riƙe da yara haɗe kai da ku yawa Khadija ta yi tana kuka mama soyi ba na komawa falo ta ɗauki su ta haɗa musu tana jiran ganin fitowar Khadija ta ɗauka ta je ta ba su amma shiru Su duka ta hada tana ba abinci, lokaci ɗaya duk su ya cika ta. Sulis ne ya shigo falon, ko gaishe sa ba ta yi ba, ta ce yallaɓai, dama ina jiran ganin dawowarka. Zauna yi kan kujera ya ce, to, gani mama, ta ce, ina cin zamba wannan aikin, ku samu wata. Banjin zan iya ci gaba da zama a gidan nan, ina ganin abin da wacce yarinya ke ma jariran nan. Na yi mata magana a matsayinta na shugaba gare ni, na yi mata a matsayin uwa gare ta. Kai, babu abin da ban ce mata ba akan yaran nan kwata kwata ba ta san su kamar adola aka mata cikin su yaran nan suka mata fi sabilillahi kai tunda kake ka taba jin uwa haka yau ko da shegu ne yaran nan wallahi ba su cancanci abin da take musu ba dan haka ba zan iya ba ni zan tafi ilan idan ta ga bani za ta dinga musu abin da ya kamata su dai su lushe ido ya buɗe kafin ya miƙe wuce ɗakin da Khadija take dawo kai ta daga ta jin shigowarsa wani kallo ya dinga mata kafin ya ce tashi da ki karɓi yaranki idan ma kashe saki ki kashe su da hannunki in tashi ta yi yi mata wata tsawar da ta burgida da ta tashi a tsorace tun da take bata taɓa ganin sa haka ba kofa ta nufa da sauri ta fita kuma ba ba ta tafi ta karɓi yaron ɗaya hawa yana sauko mata tana ta tsaye yana hannunta mama su ba ta ce ki tafi ki kwantar da shi ki dawo ki amshi wannan sha Allah tafiya ta zan yi ba zan ci gaba da zama da mutum irin ki ba a sanye ta je ɗaki ta kwantar da shi ba bata yadda dakalin su da suke tsaye ba ta koma ta ɗauko ɗayan ta dawo ta ajiye su a kusa da ɗan uwansa tana hawaye Sudais na kallon ta ya ce gobe zan baki kuɗin mota sai ki kai su gidan marayu ki bar su a can Ta kalle sa da sauri ta ce, Da gaske? Ya ce, Eh. Namiji ta ce, To, na gode. Wani kallo kawai dan dinga yi mata ya ce, Gaskiya baki da imani Amira. Ki duba ki gani dan ajiye ki a gida Na na taɓa sanin ki? Ban san ki ba, ban san komai na ki ba. Kawai na ga kina buƙatar taimako ne. Na yanke shawarar taimaka miki. Amma yara su zauna wata tara cikin ki, ki haife su, sannan a ce baki da maƙiya kamar su. Yanzu Allah kallo ina abin tausayi. Me suka yi miki Amira? Me suka kike shafa musu laifin ubansu? Zauna ta a gefen gado bata ce komai ba, gida kai yake na san maganin ki da ka fitar da ɗakin ya bar gidan gaba ɗaya turo baki dai ta kwanta can nesa da yara. a zuciyarta ta ce to ita ta iya renon su ne kawai sai ta kuka kamar ana matsalinsa ba za su yi shiru ba kamar ko da yaushe yau ma da daddare hangami baki ga ta ta tana bacci suka tashi suna kuka kamar ko da yaushe mama sai ba ta zo ta kwashe su ta tafi ɗakinta tana girgiza kai washe gari da safe su da sai dawo gidan duk musun ya kawo mama soyi ba yake da tafi kawai Ita Mama ba ita ta fara bukatan haka amma sai ta ji ba daɗi, ta fara tausayin yaran. Su ta ce, "Kar ki damu Mama, idan ta ga babu kowa idan za ta dinga kula da abin da Ki tafi ki kawai." Mama ba ta ce, "To shikenan Allah ya sa ta gani Su ta ce, "Amin." Amma Mama, kar ki tafi kina jin haushin ta dan Allah. Ba laifinta ba ne. ko za ta dina insha Allah. Shiru Mama ba ta yi, ta yi shiru tana tunanin to. Ko dai iskoki gare ta, can ta ce, "To shikenan, Allah ya shirye ta yayi mata abin da yake damunta." amma za mu sallama da ita da roƙe ta gafara idan na taɓa saba mata su dai sai murmushi ce to ki shiga ku yi sallama mama ba mu ba ta shiga ta tare Khadija nan ta ce ta za ta tafi Khadija ke ta kallanta da mamaki ta ce ina ka ki anti ba mu ba ta ce kawai mama da Khadija Khadija ta ido ta ce to yaran fa sakin baki mama so ba ta yi tana kallanta a zuciyarta ta ce lalle gaskiyarsa ba ta da lafiya a fili ko ta ce to an jima zan dawo da za ka ta fita suka yi sallama da su bayan ta haɗa kayanta don cike da kewar Khadija da Yambe. Soyayya sai ɗau yaron ya kai can ɗakin da Khadija take har lokacin tana zaune. Ina shigowa da damuwa ta ce, To wa zai dinga kula da yaran yanzu? Ina mata wani kallo yace, ce, da za ka yi fada, ina kallon wayarsa da ke ringe. Ganin mami ke kiransa, ya ɗan yi jim kafin ya ɗaga. Ta ce, Aliyu, ka dawo gida yanzu ina neman ka. Bata gida ya ce komai ba ta kashe waya. Ya koma ɗakin Khadija ya ce, Zan je gida yanzu. Kuma za ta kuka ta ce, Ni idan suka fara kuka fa, ni ya zan yi. ce sai ku yi tare ka yi fita ta fashe da guga a hankali tana kallon yara karfe sha ɗaya saura su ta sai isa gida bai wakin ganin sai ɗin akwatin da sa'an tamirin sai ka gida su a falo ba mama mai kaɗai ba yau sa na zaune a falo da ƙannansa gaba ɗaya kasa zauna yi ya duka su can ƙasa yana kallon kayan ya ce gani mami mami ta ce kayan da kace dama su dawo da su ne suka kawo ɗazu shi saka na kira ka sai ka faɗa mana da ganin kuma ina za a kai kayan su dai sai sun kai da kai bai ce komai ba Muryar abin sai yana cewa, Aliyu, duk shekaru na a garin nan, kai ma ka taso ka ga ciwon lafiya nake zaune, ban taɓa samun matsala da kowa ba. To ta dalilin kama ba zan samu matsala da kowa ba, domin ba kai kaɗa. Don haka, kar ka sake zuwa min da zancen aure ko yanzu ko ba yanzu ba. Dama idan ba ɗauko mu kai da alaba gan ba, har nawa kake Aliyu? Abba ya kalli mami da ta haɗe rai, ya ce dubi safa, he's just 27. Dubi ba, gaba ɗaya shekaru 27 yake ba ko 28. Ya ishi mutane aure, gashi ya zo yana wawanci da tsofanci. ke kina haka ma kin san ba za a yi abin kirki ba idan aka masa aure tashi bani guri sha sha sha Sirisi suke ajiye zuci a hankali ya miƙe ba wajen mami ta ce faɗan kenan abba abba ce to me zan ce masa idan akwai wanda kika san zai aure kwanan nan ki ba da kayan kawai gudunmawa ni ma ban goyi bayan Aliyu ya aure yanzu ba ya jira idan ya kai shekaru talatin ko sama daga haka abba ya miƙe ba fala shi kawai su dai sai shi kaɗai a ɗaki an ta ta shigo ta ce hankalin ya kwanta yanzu da sauri ce wallahi anti can nesa da twins din Khadija ta zauna tana kallon yadda suke ta motsi tsoron ta tsaya za ta yi da su idan suka fara kuka amma sai san nan da take yi ta ji ɗaya ya fara kuka ta ta da sauri ta ɗau ta shiga kiransu da su ya fito daga wanka kenan ya dawo ya rika ya kira ta kamar zata kuka ta ce wallahi ga sunan za su fara ya za su fara ne ta ce kuka murmushi yana cigaba da goge gashin kansa ya ce to to ki ba su nuna mana zari ido ta ce a'a ni dai madara'an ta take ba su ya to sai ki ba su madaran ai hawa ya cika idan ta ce yaushe an ta za ta dawo to ya ta tafi kenan ai zari ido ta juya tana kallon yaran kamar ya san abin da ta yi ya yi murmushi ya katse waya ya fara shiryawa haka nan Khadija ta dinga fama da yaran suna kuka tana kuka gashi tana ta basu madaran ba sa sha nan ko ta madara safe da mamu suka ba ta hada musu ne take ba su tun daga bakin kofa su suke jin kukan yaran ya shigo da sauri tana ganin sa ta miƙe ta fashe da guga da ce ni dai dan Allah ka tafi da su ga ka sake tafiya gaban su ko kallar da ya kwace fi da dan hannunta gudi baki yana kallon ta ce Amira tana goge idan ta ce na'am ya haɗe ya ce tunda yake kin taɓa shan shayi mai sanyi me yasa kake muguwa ce kallon sa kawai ta tsaya yi ya zaki ya fi fida din ma ya fita zuwa kicin ya zubar da madara ya zuba na zafi ya haɗa wani ya lutin da ruwan gora ya dawo ɗakin ɗaukar little da ne ya mika mata ɗayan fidan ki ɗauki Muhammad ki basa. Ta turo baki, ta karba, ta ɗau yaran ta fara basa. Duk yaran suka yi gaba ɗaya, bayan wani lokaci ya juya na kallon Khadija da ke kallon sa. Sauki idan ta da sauri, ya kwace ki da hannunta. Ganin a hancin ɗan yaron ta saita, ya ce, Kallon me yake min? Za ki zuba min yaran madara a hanci. Ta haɗe rai ta ce, Ai kai ma na ga ka kalle ni. Shiru yana kallon ta, shi ne murmushi ya kwantar da likin su da har ya fara bacci. Ya karɓi Muhammad ɗin a hannunta, a hankali ya ce, Shirem za mu dinga kiransa. daga ido ya ga kallonsa take har lokacin turu baki ta dauke kai ta ɓoye fuskar ta jikin gado yayin murmushi na cigaba da ba shirin sauran madara har ya kwantar da yaran bata dago ba ya tsira mu dogon gashin ta ido daidai lokacin da ta dago a hankali ya saurin dauke kansa ta ce ai na kama ka daga wannan rana Khadija ta daure ta fara koyon yadda za ta kula da yaranta tunda mama soyayya ba ta wuce shi ma din ba a saranta ba kawai saboda su take yi amma har lokacin ta ki ba su nono sai dai madara Sulis ya san kula da yara har biyu sai mata wahala saboda ƙarancin shekarunta, amma ya fata haka. Don ya ko kusancin da yaran zai saka ta ta fara san su, amma kamar ƙara mata sa aiki. Komai za ta musu sai ta yi kwamfilan wani lokacin har da kukanta. Babu abin da ke mata takaici sai irin yadda suke hana ta bacci cikin dare wani lokacin. Duk da rana kusan su suke musu komai. Ya sallama lokacinsa gaba ɗaya mutum ɗin kamar mara aikin yi. A nan da mami ta ƙara ta tsaye shi da tambayar ina yake zuwa karo na biyu. baya dawowa gida sai kusan sha biyun dare kuma yake da sassafe tsabar cewa ya ce mami ni fa wallahi yawanci ina gidana can nake zuwa mami da ta shiru tana kallon su ta ce kana gidanka to ai zan je gidan wata shiru su da sai jikinsa ya sanyi gaban sa ya shiga faduwa kasa bacci a dar ranar ya rasa ne kai bakinsa gaya mami wai gidansa yake zuwa kuma ya san mami za ta aikata zuwa cikin gidan nasa din kafin mashigari ya yanke shawarar kawai barin gidan Dan ya sanya yanzu gidan nasa ba zai yi Khadija ta da zama da ita da ta ba. Misalin karfe tara na safe ya gama haɗu duk abin da zai bukata a cikin jakarsa ta tafiya tafiye. Ya shiga ɗakin mami gaban sa na faɗuwa. Bayan ya zo na gefen gado a hankali ya ce, "Mami, dama ina da wani kes da zan yi a Abuja yau. Ki hakuri sai da zan tafi nake gaya miki." Mami da ke ta kallon sa ganin yanayinsa da ce, "Sai kuma yaushe?" Ya so su iya a hankali ya ce, "Kai mami, ina jin daga can ma zan wuce Lagos. Aiki da yawa ne a gabana." But insha Allah kwanan zan dawo idan na gama. Ki dai ki mun addu'a. Ta to Allah ya tsare, Allah ya bada sa'a. A hankali ce amin mami na. Da kai ya fita, duk sa a sanye. Ya sallama da ƙannensa, ya bar gidan a motarsa. driving ɗin yake kamar ba sai ba. Me suka yi shirya wa mahaifiyarsa wannan ƙarya? Sosai hakan ya tsaya masa a rai. Har isa gidansa baya cikin hayyacinsa. karina na kicin ta ajiye yaron nata 'yan watanni uku da suka zama lokuta yi, kamar 'yan watanni shida kan kujera a falo. Idris ya rage Little Shirin mai faɗo daga kan kujera ga ɗan uwansa a gefensa. Sudais sai karasa da sauri ya ɗauke sa yana kallon ƙofar kishin ɗin. Mutuwa ka ji ta jin shigowar mutum fala. Ya haƙere ya ce, Na shayi miki gargaɗi ki daina ajiye yaran nan kan kujera, ba ki ji ko? Ta ce, To kuka suke ta yi ne kuma aiki ne ke yi. Kawai ba sa son mutum ya ci abinci sai dai su a yi ba su. Kuma ni ba gefen kujera na ajiye su ba shine ya gangaro da kansa. Allah yaran nan baya ji. Ko kallon ta Sudais bai yi ba, ya dinga kallon Shirin da ke ta ƙoƙarin yi masa dariya. Ya lumshe ido ya manna mata kisa baki. kariya ta tuno baki ta juya ta koma kicin ɗin, ganin banza ma yayi da ita. Kun daɗa shi Sudais ya yi kusa da ɗan uwansa, da ko motsin kirki baya sanyi. Shi ko irin wasan nan da shi shura ƙafa baya yi. Sudais ya kisan ɗin takwaran nasa, ya ce, "Ga kanan dai sadalo sadalo kamar uwarka." Dariya yaron ya yi masa kamar ya ji abin da ya ce. kariya ta furo da kicin da filat ɗin Irish da kwai. Ajiyewa ta nan falon tana kallon Sudais ta ce, "Ka yi breakfast?" ya kalle ta ce a'a tafiya za mu yi yanzu ta bude ido ta ce ina ya ce wani wuri shiru dai tana kallon sa ya ce ki gama ki haɗa kayan twins da naki kafin goma za mu wuce ba ta ce komai ba ya ce kin musu wanka ta gida masa kai da Dr. Yusuf ya nuna mata yadda za ta dinga musu wanka shikenan ta iya ba kamar da ba da take shaka musu ruwa a hanci karfe goma da yan mintuna su ta sai gama kayan su a buɗin mota komai da ya san zai lalace a gidan ya saka ta zubar Ina riƙe da Little Stace ya rufe gidan, ita kuma tana riƙe da shirin. Ina kwamfutarsa da ke waje. Ya buɗe bakin shi yana kallon ta ya ce, Shiga. Shiga bayan mota ta yi, sannan ya miƙa mata Little Stace da ƙaramin jakar da ke ɗauke da flags. da ruwan zafi da robar ruwa. Sai gwangwanin madararsu. Ya rufe motar, ya shiga mazaunin direba. Sai ya shiga gidan mai ya ƙara mai a motar, sannan suka ɗau hanya. A hankali ya ce, Abuja za mu je Amira. Kallonsa kawai take bata ce komai ba. Bayan wani lokaci ta ce, Me za mu je mu yi a can? bai amsa mata bai ci gaba da driving dinsa Ba da lokaci ba, gaba ɗaya yaran suka yi fice tana rubu da su tana turo baki. Dan da sun mutu nauyi a jiki. Bayan wasu awanni, Shirin ya tashi da kuka, sannan Little Sudes ma ya tashi. Sudes da ke kallon su da mudubi ya ce, ki haɗa musu madara a fida. Kamar za ta kuka ta ce, to da wani hannun bayan sun danne ni. Rumshi ya gangara gefen titi ya fakin. Ya fito ya buɗe baksit ɗin ya shiga. Shi ya haɗa musu madara a fida guda biyu tana kallon sa Bayan ya tabbatar babu zafi ya miƙa mata ɗaya, sannan ya karɓi Little Stars ya fara ba shi nasa, ita kuma ta shiga ba shi Tsabaci da yaran suke ko kwana biyu gwangwanin madara baya musu, Ke sa su da suke siyowa da yawa. Bacci Little da ya koma a hannun su da ya miƙa mata shi, ta turo baki ta ce, Wallahi kafa na ciwo yake min ni dai. Ya ce to, kun bari ki driving ɗin. Dare dai tana ware ido ta ce, ni kuma? Ajiye mata yaron ya kafa kusa da ɗan uwansa, da shi ma ya koma bacci, sannan ya fita ya koma mazaunin direba. ya tada mota ya cigaba da tuƙinsa. Kafin su kai Kaduna, su shirin sun sha madara su ba iyaka, kuma da sai ya yi fakin ya taimaka mata. Ga shi hana ta baccin da take ji saboda yaron hannunta, da ta fara zai tada ta, ta riƙe su da kyau. Sai kusan ƙarfe shida su ne sai sa Abuja, ya bi gidansa da ke cikin garin. Kai kana ganin gidan, ka san an kashe kuɗi ba na wasa ba. Ya buɗe motar ya fita don buɗe gidan gidan, kafin ya shiga da motarsa. Babu abin da babu a cikin gidan, da haka bai ci spreading a kan gado a daki ya kwanta da tufis da ke ta bacci. Ina kallon Khadija da ta laushi alamar duk ta gani ya ki wanka ki sallah kafin in dawo yanzu. Daga nan ya fita. Da yake haso da sabulu ta dauko. Bayan ta shiga, bayan ta fito da su a kayansu da su sun kawo ɗakin, ta yi wanka ta ɗauro alwala ta fito. Tana idar da sallah ta canza kaya, ta sa hijab ta kwanta. Daidai lokacin da su shirin suka tashi, ji ta kamar ta ƙwala ihu, ta dinga hararar kamar za ta yi kuka. Ganin za su fara kuka, ta miƙe ta fara haɗa musu abincinsu, kawai cike da idanta. Ita ne ta gaji da wahalar da yaran nan ke bata. Tana cikin basu su fidan ya shigo ɗakin. To sai da dariya ta ba su lokaci ɗaya ganin da take hawaye. Ya amshi fida ɗin hannunta ya ce, To, ta ciki da abincin ki ce, yi kwanciya ki. Kamar jira take ta miƙe da sauri. Tana cin abincin ya ƙarasa ba su abincinsu. Ya kalle ta ya ce, To, ba za su yi wanka ba? Haɗe da ta ce, Ni ma ban sani ba. Ya ce, Amma ke aikin wanka ko? Ta ce, To, ai da su ba ɗaya ba ne. Miƙewa ya tafi bakin ya haɗa musu ruwan zafi, sannan ya fito ce, Ki je ki musu. ta miƙe da sauri ta ce ni wallahi ba zan iya ba bacci nake don Allah ka yi hakuri dubi wahalar da suka dinga ban amurta tsayawa kallon ta mun da yaran ma ke kallon ta su ma ta ji can ƙarshen gado ta zauna suka ta dauri ta ɗauke kai duka waye kusa da shirin ya fara cire masa kayan jikinsa har ya gama ya wuce ba garin da shi dare ta fara yi ƙasa-ƙasa ganin shi zai musu wanka. bayan wani lokaci sai gashi ya fito ya kwantar da yaran da ya wanke ya rufe sa da bedsheet sai ɗau ɗan uwansa ya cire masa kayansa shi ma ya wuce bazarin da shi ya masa wanka ya fito da shi ya kwantar a kan gado jaka ya bude fito musu overall gaba daya da powder su da man shafawa kalli sai ɓoye fuskarta take kaddai dariya ganin yadda ya saka musu pampers din shi dai ko kallon ta bai ba ya haɗe rai ina ga mishi yan biyu ya doke su ya fita daga ɗakin ya kai su nasu ɗakin ya kwantar da su Kariya ya turo baki a zuciya ta ce da roro. Ta miƙe tarfe kofar da ya bari a buɗe, tana kan gado ta gyara feshe din ta kwanta, nan da nan bacci ya ɗauke ta. A haka da Sudais suka fara rayuwa a garin Abuja da ‘yan biyunta, sai dai Sudais gaba ɗaya hankalinsa ba a kwance yake ba. Kasancewa suna rayuwa tare da Khadija a cikin gida ɗaya, ya rasa dalili. Gaba ɗaya a takure yake, kurin yadda ya ga ta saki jiki sosai da shi, don ma akwai Little Sudais da Shirin. Ƙarfe goma na safiya yake barin gidan, ba zai kuma dawo ba sai yamma. Duk Khadija ta rame saboda renon yaran, don ma ba ta shayar da su, wahalar sai har yawa. Da ɗaya ya fara kuka ɗayan ya jibge ta sirkita ta. Satin su uku a Abuja, su dai sai sa aka samu masana ne, don tausayi take basa, bari yadda ya ga ta rami Kamar kan nani ta zo, lokaci ɗaya Khadija ta watsar da lamarin yaran gaba ɗaya, ya koma nani ce ke musu komai. Ita sai dai ta girki ta yi bacci. Abin da su dai sai guda ke nan tun farko, amma saboda tausayinta da yake yi kawai ya dade ta. Alhamdulillah, ta faɗin tsakar gida, a nan za mu kwana. Mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na biyu. Ku da cewa da tsakar gida ku kula da bugun ra'ayinku tambaya cin yara ƙorafi ko yaba ba. Haka zalika, ku time sharing a gurgurun ku na da Facebook. Na gode da kasancewa ba a tashar tsakar gida.